وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أتي قبل قراءة اللتاف سيو مسلم يومنا سافير لهدي أشرن دهدو قوة تقوس وتن شعبان هجرر النبي صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو دياد داريه دو دا أربعين دا أوكو تيدي دي أشرن دا بكوي ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu salah littafi na hudu ko na biyar a jerin kananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sayo muslim muna cikin babi na 21 wanda yake maganar liman ya halifantar da wanda zai salla a bayansa idan baya nan ko wani uzuri ya taso masa wanda ba zai iya wa mutane sallah ba kamar rashin lafiya mun ga waɗansu hadisai daga ciki mun tsaya ƙarshen hadisi na 96 418 a cikin baka yau za mu insha Allah za mu tashi farkon hadisi na 97 shi ma 418 a cikin baka Allah ya taimake mu ya samu dace Imam Muslim Allah ya ji kansa ya ce haddasa Abu Abu Bakr ibn Abi ba wa Abu kala haddasa na bin numair an Hisham ha hawala sanad قال وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة Allah ce waɗannan lafazan malaman duk suna kusa da juna qala haddathana abi qala haddathana hisham an abi an aishata qalat wannan hadisin da sanadi zuwa na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce. tace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar ababakr an yusalli bin nas fi maradihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya ringa sallah da mutane a cikin rashin lafiyarsa aka ce rashin lafiyar manzo Allah sallam ana nufin rashin lafiyar da yayi wanda ita ce ajalinsa bai tashi ba a cikin ta ba wai dan bai taba yin rashin lafiya ba sai wannan a yayi rashin rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam fa kana yusalli bihim sai kasance shi Abubakar ina wa mutane sallah ƙala urwa urwa ɗan azubair ake fawaje da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min nafsihi khiffa sai manzo Allah sallallahu isa mu sauki fa kharaja sai ya fita wa idza abubakar ne ummun sai ga abubakar ina yau mutane sallah yana liman da su falamma ra'ahu abubakar nista'khara lokacin da abubakar siddiq ya ga manzo Allah sallam sai ija da baya fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai kama ant sai manzo Allah sallam ya masa nuni ma'ana ka tsaya inda kake yi tsayuwarka fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hiza'a abi bakr sai manzo Allah sallam ya je zauna gefe daura da abubakar siddiq ila janbihi a sa na dama na hagu fakana abubakarin yusalli bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya zamanto shi abubakar siddiq ina salla da sallar manza Allah su sallam in manza Allah ya abu shi kuma sai yi wannan su yusalluna bi salati abubakar su kuma mutane suna yin salla da sallar abubakar idan manza Allah ya yi shi abubakar sai ya yi. su kuma mutane abubakar ya yi? su kuma sai su yi قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه wannan hadisin da sanadi zuwa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Shaba Bakr Siddiq Allah ya kara masa yadda ya kasance yana yi musu sallah a cikin jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yayi wafati a cikin ta hatta idza kana yawmul ithnain har sai da ranar litinin wadda ta bar babban tarihi wanda tarihi ba zai manta da ita ba ta zo wahum sufufin fi suna cikin sahu-sahu a cikin sallah kashafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitral hujra sai manzo Allah iyaye labulan da yake ɗakin da yake shine ɗakin nana Aisha saboda inda alƙibla masallacin manzo Allah take a lokacin tana kallon ɗakin na na'isha ne da aka idan za a shigo cikin masallaci ta ɗakin na na'isha kai tsaya kai tsaye akwai hanya za a shigo da ya yi labulan fa nazara ilaina sai duba zuwa gare mu ya kalle mu wa huwa qa'im ina tsaye ka anna wajahu waraqatu mushaf fuskarsa kai ka ce takarda ce ta qur'ani wato saboda hasken fuskar da alkhairin da take cike da shi sun matabasta ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya murmushi dahikan ina mai bayyana hakoransa kala ite inji anas fabuhitna ai sai muka rube wa nahnu fi muna cikin sallar min farah saboda farin ciki bi khuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da fitowar manza Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda yau maganar da ake yi kusan kwana uku ba su ganshi a waje ba to da haka da suka shi sai murna sai farin ciki wa nakasa abubakar ala aqibaihi liyasila saf sai abubakar na siddiq Allah ya kara masa yadda ija da baya akan digadigansa da baya da baya bak forward dan ya shiga cikin sahu wa zanna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharijun lis-salah ya dauka cewa manzo Allah sallallahu zai fito ne dan ayi wa mutane sallah فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يمسنوني دعنا تشاكو سكا صلى qala anas an malik yace thumma dakhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arha sifr sanan manzo ya shiga cikin gida ya saki labule qala anas dan malik yace fa tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yawmihi zalik sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam i wafati a wannan yinin nasu litinin din a wannan litinin din ya rasu قال وحدثني عمرو الناقد وزعير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس الله يقارى متعدى أو أن الرواية إتي ونن إتتي آخر نظرة كل جني نكرشي nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wanda ne duba da ita zuwa ga manzo Allah sallallahu wato shine ganin karshe da ne masa kashafa sitaraka yawmal ithnain ya yayi labile a ranar litinin bi hadhihi alqissa da wannan kissar da ta gabata wa hadithu salihin atam wa ashba amma hadithun salih wancan da ya gabata ya fi cika kuma ya fi gamsarwa saboda ya kawo kissar ainihin gaba ɗayanta قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال وأن حديث شما ده سندي زوا أنس بن مالك الله يقارى مسيح دايتي لما كان يوم الاثنين yace lokacin da ranar litinin ta kasance sai ce al-ithnay wato wannan litinin din da ba za a manta da ita ba bi nahwi hadisihima da kwatankwacin hadisin waɗannan guda biyu da suka gabata da aka wanda daga cikin sabai sai ce nazarna manzaran fatina mun ga wani duba mun ga wani abu gani wanda yake mai fitinarwa wato ya fitine mu sosai murna suka yi cewa manzo Allah ya samu sauki shikenan za a ci gaba da abin nan kuma sai aka ce ko magana ta kare mun gan shi shikenan kuma sai a ce babu shi to sai suka shiga confusion kenan sai suka samu damuwa an gane قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون, وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال وأن حديث شيما دستنا دي زوى أنس بن مالك الله يكارى متى دايت لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وانا أكو أجيري النبي الله بفتو من صلى الله عليه وسلم فوقيمة الصلاة uqimatis salah sai faza haba abubakirin ya taƙaddam sai abubakar zai shige gaba faƙala da yi gaban haka sai ga ta bayan labule sai ga annabi sallallahu ala'isallam ce nabiyullahi sallallahu ala'isallam bin hijab manzo annabi sallam shi ne a bayan labule fara fa'ahu sai ɗage labulen shi abubakar su dek ko Manzon, allah sallallahu ala'isallam Falan wa zaha lana wajhu nabiyillahi sallallahu lokacin da fuskar manzon Allah sallallahu ta bayyana gare mu ma nazarna manzaran qattu kana ajaba ilaina min wajhi nabiy sallallahu alaihi wasallam hina wadha lana ba mu taba ganin wani abu da yafi ba mu sha'awa ya burge mu ba fiye da yadda muka ga fuskar annabi sallallahu alaihi ta bayyana gare mu lokacin da ta bayyana gare mu qala anas yace fa aw ma nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila abi bakrin an yataqaddam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga Abubakar da hannunsa cewa yaje ya mutane sallah وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يسكي حجابي سكان سد متاني falam na kadir alaihi hatta ma ba mu sake iya ganinsa ba har Allah ya karɓi rayuwarsa har ya mutu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة ana bi musa qal wannan hadisin da sanadi zuwa abi musa lashari Allah ya kara masa yadda ya ce mareba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi ya yi rashin lafiya ya yi jiya fashtar da maradu rashin lafiyar nasa ya tsananta ya tsanani kwarai da gaske faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a babakarin falusalli bin nasu ku umarci abubakar siddiq yawan mutane sallah fa da aisha sai na aisha Allah ya kara mata yadda tace ya rasulallah, ya ma'aikin Allah inna ababakrin rajulun raqiq abubakar mutum ne mai taushin zuciya mata ya kun makamak la ya an yi salliya bin nasu muddin ya tsaya a wurin da kake tsayawa a ce yau shi ne ya tsaya zai wa mutane sallah رجل ركيق mata yaqum maqamak la yastati' an yusalli bin nas abubakar mutum ne mai taushin zuciya muddin aka ce ya tsaya a wurin da kake wa mutane sallah a ce kuma yau shi zai wa mutane sallah ba wai tafiya kai ba kana nan dan baka da lafiya to ba zai iya wa mutane sallah ba faƙala sai manzo Allah su salama ce muri ababakrin falisalli bin nas na ce ki umarci abubakar ki gaya masa iwa mutane sallah fa inna kunna sawahibu yusuf ku ne lallai mutanen annabi yusuf waɗannan matan da suka so su fitile shi kala abu musala shari'a ce fasalla bihim abubakrin hayata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar siddiq ya yi musu sallah tsawon ragowar rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato waɗannan kwanaki guda goma sha biyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bai iya fitowa sallah sai zamanto abubakar siddiq shi yake wa mutane sallah a cikinsu a waɗannan hadisai muhallu sha duk gashi nan da yawa cewa liman shi ike cewa wane yi sallah idan bana nan a madadina saboda wani uzuri da ya bujiro gare shi na rashin lafiya ko wata tafiya ko abin da ya kama da haka to sannan har ila yau babin ya yi magana kan cewa liman sallah da mutane ina daga zaune saboda gajiyawarsa kamar yadda muka ga manzo Allah su sallam ya zo ya zauna a gefen hagun abubakar siddiq shi ike wa mutane sallah amma ina zaune su kuma mutane suna tsaye-tsaye har shi abubakar ɗin Allah ya ƙara masa yadda ina tsaye amma manzan Allah su sallam ina zaune saboda shi ba zai iya ba kenan wannan sai nuna mana an shafe hukuncin da ya gabata cewa idan liman ina sallah a zaune kuma ku yi a zaune an fahimta a'a wanda ba zai iya sallah a tsaye ba sai ya a zaune to hakan nan liman zai iya yin sallah a tsaye kai ba za ka yi a tsaye ba sai kai zamanka waɗannan matsalolin suna nan suna ta yawo a cikin ahalus sunna sai ka sha mamaki ahalus sunna sun daina karatu ko kuma suna yi amma ba su fahimtar karatu sai ya ta ƙorafi wane yana tsawaita sallah wane kaza ai annabi ya ce ai kaza in ba za ka iya ba kai sai kai zamanka kwazo a zaune ma ba za ka iya ba in ba za ka yi a zaunan ba koma wurin da za ka samu wuri ka kwanta kai kwanciyar ka kai a lajen bin a gefen karka damu ba za ka iya ba wannan matsalar kai sai ka ɗauki hukuncin da aka sanya gare ka sai ka zaman ka ba za a zuwa ce don limamu ba za su iya tsayewa ba sai a ce liman shi ma sai ya zauna a'a da liman in ba zai iya tsaye ba ike a zaune sai aka ce kudin da wanda zai iya da wanda ba zai iya ba kowa ya zauna yanzu sai aka shafa wannan liman yana zaune ku kuna tsaye to in ya halatta liman ya zauna kai kana tsaye min babi aula kai ka zauna shi yana tsaye an fahimta to da ka yin an zo ba jini ne a tsaye a fahimci addini a fahimci ilimi ba jini ne ba damuwa ba tsegumi ba korafi ba za ka iya tsaye ba kai zamanka wannan shi ne abin da za ka iya kuma Allah zai ba ka lada kamar ka yi sallah a tsaye don wannan shi ne halin da za ka iya sallah amma wannan kuma karka mayar da abin kamar yadda ka je wasu kasashen laraba da yawa za ka gane yi a masallace za ka je ka tarar mutane har kujeru ake soyawa a kawo sadaka saboda waɗanda ba za su iya tsayewa su yi sallah ba to wani kuma zai iya inda kake gane yana iyawa misali ka je sudan sai ka kun je kun yi layin biredi yanzu da mutum awa biyu ina tsaye na jin ina bin layin biredi esh amma haka je masallaci sai zo na kan kujera ba zai yi sallah sai ba ta minti ashirin minti sallah amma awa biyu zai yana tsaye na bin layin biredi A fahimta to kaga mutane ba sa sa lalaci da sakaci a cikin rayuwarsu sai lokacin da za su yi ibada amma abin da ya shafi duniyar su ce ba su da wannan damuwa to all the same babu wata damuwa da aka in kaga kana shan wahala a cikin addini to matsalar daga kai ne ba daga addinin ba ne kai ne kana son sai addinin ya inda kai kake so shi kuma addinin yana son ka yi shi ne inda shi ike so ba inda kake so ba da haka sai shar'anta maka in ba za ka iya a wannan abin da nake so ba to na baka dama kai a wannan in ba za ka iya a wannan ba na baka dama kai a wannan to da haka sai ke selecting to sannan akwai abin da ike damun mutane sun kasa gane shi mutum zai zo a shekara da shekaru yana bauta ga Allah kuma ya je lahira Allah ya kona shi ita banan da kake gani dan Allah ake yin ta to wani kunya ike ji a gan shi wai ya zauna me na kunya a ciki duk jarin ka ta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam in baka sani ba gwaraza lokacin manzo Allah sun salama ka je wajen yaki bayan sa suke koma abiya ya tsanani su take saboda jarinta je bayan su fake yanzu ba shi da lafiya ba zai yi sallah tsaye ba ya zauna kai dan baka da lafiya kai sallah tsaye sai ka rago da ni to wai abin da ake ji ya kar a ce na gaza to me in ka gaza dama kai dan adam me kai ba gajiyawa kai dan adam wani abu ne ba gajiyawar ba to dan ka gajiya menene ka gode wa Allah da ya baka dama jiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccan yau ya hana ka wannan damar ai advancing ne a cikin rayuwa ci gaba ne ta shi ma wannan ana so a nuna maka iyakar ka na kai dan adam dan kada ka dauka kai wata tsiya ce amma duk abin da zai saka warware wannan abin din shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji kunya ba a ce ya yi sallah a zaune to kai ma karkaji akwai wannan ɗabi'a wani alwalarsa ce ma za ta warware amma wasu ya ji kunya wa a ce a ga ya fita sai zamansa an wuce wannan babu. annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ina yin sallah sai tuna ina da janaba sai ya nuna musu cewa ku tsayayen da kuke ije iyo wanka idawo kansa sharaf sharaf da ruwa ina diga zai ci gaba da yi wa mutane sallah to za ka in ne ko kai ko limamin garinmu ko na garinku sai ringa jin cewa a karfa gane ruwa na biya faru sai wa mutane sallah babu tsarki ije kuma rayu iya rayuwarsa ina kokwanto aka abin da ya mutane to babu kunya addini ake yi yan uwa addini ake babu kunya kuma zancen ka ce wai ka gajiya a a wajen sallah ne kake so ka nuna Allah ba za ka gajiya ba wuri nawa ne ka nuna ka gajiya mutanen da kake zuwa kake roƙon su wani abu kake abin wannan ba nuna gajiya ba ce to don me babu ka fahimci addini Allah subhanahu wataala akwai abin da yake nufi da kai abin da yake nema a wurinka wannan abin da yake nufin yake nema shine ka aikata to da haka irin waɗannan abubuwan ya kamata su wa ahlus sunna muna karatu mu ringa fahimtar karatun kuma mu ringa aiwatar da shi a aiwace ba zancen kunya kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu kansa irin waɗannan abubuwan ga inda suka yi saboda ka kai ma sai ka yi sai ka huta ba ka da wata damuwa a cikin addini to sannan ku kalla ga wata matsala da ya kamata mu kalle ta yanzu abubakar ya fara wa mutane sallah da manzo Allah su sallama ya zo ya zauna gefensa na dama eh, gefensa na hagu kenan abubakar ina gefen daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan za ku yi sallah ko biyu liman ina bangaren dama kai kana bangaren hagu bangaren eh, damansa liman ina afwan liman na bangaren hagu kai kana bangaren dama wato kana tsaye ne a gefen damar liman to wannan sai ke fitar maka da wata mas'ala duk sanda za ka yi sallah so ake ka kasance kana kusa da liman da aka a lokacin da ka zo masallaci ba ku da yawa a cikin masallaci to ba gefe za a koma a ce an yi sahu ba a'a kusa da liman nan za a dawo in sahun farko ya cika sai a zo santar liman daga nan za a ɗauki sahu sai a yi dama dama dama amma da sharaɗin an saba liman daidai kafaɗarsa ta ɓangaren hagu to sannan ne sai a yi ta dama dama har kuma ta cika sannan a koma hagu an fahimta duk sanda kake so ka fi kusa da liman ka fi tsayuwa a wuri mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yawa abubakar siddiq kenan kuma shine abin da ya koya mutane a kasance kusa da liman to wata matsala kuma wadda ta shafi wannan din dai yanzu sai muka ga mai guda biyu a cikin sallah manzan Allah yayi sai abubakar siddiq yayi sai mutane kuma su a haka ka ce ko abubakar ina salla da sallar manzan Allah salla a sallar su kuma mutane suna salla da salla abubakar makon da ya gabata mun ji cewa idan liman na farko ya zo bayan liman na biyu ya shiga ya halatta ya karbi jagorancin sallah ya halatta karku ce to an yi raka a daya in an yi raka a biyu ko raka nawa aka yi in aka zo inda ku za ku abin nan sai ku zauna shi ne abin da malamai na fikihu suke cewa ka shiga kurkukun lima har ya da sallah ya ci kaso tasa yi sallama sannan kai sallama an yi sa'a to dama bai ko raka ɗaya ba shi kenan ina da dama haƙƙinsa ne kada ku koma kuna zaginsa yau shi wannan manzan Allah ya sallah bayan waɗansu balle shi eh amma shi manzon Allah da ya salla a bayan mutane shi ya bada dama in liman na farko ya zo bayan liman na biyu ya fara ina da dama ya karbi sallah wanne ne liman na farko shine limamin masallaci na asali shi yake yi wa mutane sallah kowanne lokaci kai gabatar da kai aka yi kai sallah kuma ko kai ne na'ibi ko kai ne na'ibinsu an fara in ya ga dama in zo sai ya shige gaba kai sai ka koma baya ka zama mamu to ballanta na wannan dama ɗauko shi kawai aka sa ba liman na farko ba na biyu ba na uku sai aka sa shi ba babu laifi na yawan gaya muku wannan abin ya faru ni a nan garin a masallacin gwanmu na ƙwarin sumo limamin yanzu aka yi ta surutu shi Allah dai kuwa yake ga karatun na a cikin muktasar kuma sai magana mutane su ce suna karatun fiƙihu amma ga shi na cikin muktasar to da kan liman na farko idan ya zo ina da dama da zai karbi sallah daga hannun liman na biyu wannan ba wani abu bane sunna ta tabbatar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi haka shi da abubakar siddiq to illa ku limamai ku ringa kallon al'ummar da kuke rayuwa a cikinsu ko ku ringa kallon al'ummar da kuke rayuwa a cikinsu shin suna iya fahimtar wannan abin matsalar ita ce karatun ba a aiki da shi to suna iya fahimta in ka san za su fahimta fabi hawa ni'mat in ka san ba za su fahimta ba to ran da za ka yi in kana so ka yi to ka sanar da mutane cewa to in na zo na sake tararwa an ta da sallah ina da damar fa da zan karɓi sallan nan to ran da suka gani ba za su yi mamaki ba amma ku ku ji tsoron Allah kar ku ringa tafiya ai wani ya fi san ya san shugabancin tsiyani da shi shi dai kullun so yake shine luja shine a sama a tsaye yake shine a gaba gwa kake so ka aibanta da cewa ya fi cika san shugabanci da shigewa gaba in baka sa abin da kake ba wanda ya sunanta abin shi kake aibantawa. dan da manzo Allah sun sallar bai yi ba bai sunnanta ba shi yayi ba zai ba in kuma ba sunnanta ba manzo Allah sun sallar bai ba shi sai izo yi to dama ai ya jawo kansa mun magana an fahimta to haka ya kamata mutane mu dinga fahimtar addini to sannan shin limami biyu aka samu limamai biyu aka samu in zariyar science ko kuwa limami ɗaya ne abubakar yana sallah da sallar manzan Allah mutane suna sallah da sallah abubakar da kuma ya za ku ce liman ɗaya ne amma za ku iya bayani ya ka yi zama liman ɗaya alaikun salamu rahama Mm-hmm. to su kuma suna yi da tasa ita saboda shi abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ina sallah ne da sallar manzon Allah to shi yanzu manzon Allah ne limamin <laughs> to abinda ka faɗa haka ne abinda ake so a cikin sallah instead wani ya ringa ɗaga murya ina jiyar da mutane in liman ba zai iya jiyar da mutane ba to sai mutane su ringa yin sallah da wanda yake gabansu wanda yake ganin liman kai tsaye in liman ya aiki to shi sai yi wanda yake gano shi shi kuma kai tsaye shi ma sai yi wanda yake gano shi kai tsaye shi ma sai yi wanda yake gano shi kai tsaye shi ma sai yi na ka ga karatun nan cikin muktasa matakin ƙarshe da za a yi sallah sai an samu al-musmi'i jawazi halacci ne kawai amma ba nema ake a yi ba ya kamata mutane su ringa fahimtar karatu halacci ne kawai ya halatta abinda mai muktasar din ya faɗa ke ne ce wata juzu bil musmi'i sallah ta halatta da wanda yake jiyar da mutane amma ba nema ake a yi ladanci ba babu buƙatar ladanci sai idan akwai buƙata ta lallai ilalla mutane ba za su iya yin sallah da wannan yanayin ba to ya halatta ajiyar da su misali za ta iya wa masallaci ya cika hanya ta raba kuma mutane ba za su iya ringa ɗaga kai suna hango waɗancan musamman lokacin sujada ba za san an ɗago ba ta wannan babu laifi sai a sa a ɗaga murya a yi shi ne wata juzubin musulmi amma duba ku ga yadda aka mayar da harkar ladanci ta to ibada in ba a yi ba ma ana jin mai wani bambara kai ma da zai baka mamaki wa har ahalus har ahalus sai ka ji wai liman ya ce Allahu akbar wai sai ka ce Allahu akbar sami Allahu liman shi kadai fa karka dauka wai dagawa ake a'a wai shi ina ji idan bai wannan din ba kamar sallar ta samu mutasgaro ka shekara 20 ka shekara 30 ka shekara 40 kana sunna amma har yanzu gargajiya ba ta sabbar da kinka sabo to abinda mai muktasar din ya faɗa ke ne ce wata juzu bil musmi sallah tana halatta da mai jiyarwa je ka karanta babi ne ikulla i magana akan yadda ake yin sallah ake yin koyi da liman matakin ƙarshe ce wata juzu bil musmi in ba ka za a yi kaza in ba ka za a yi kaza in ba ka sai ce wata juzu bil musmi tana halatta tana yi tayi in aka yi sallah da mai jiyarwa tayi jawaz to me ma'anan aljawaz a harshen a harshen shari'a halacci to abin da yake damun mutane sun kasa bambance terms na shari'a in aka ya halatta wani zai dauka wajibi wani ya dauka farilla wani ya dauka mustahabbi ko a ai al-ahkamu taklifiyya guda biyar ne al-wujub wal-nadab wal-hurma wal-karaha sai al-ibaha to al'ibaha ɗin da ita ce fa aljawaz al'ibaha ɗin nan da aka ce ita ce aljawaz makaruhi ya fi shi ƙarfi makaruhi ya fi shi ƙarfi saboda ita al'ibaha tana shiga cikin abin da ake cewa al'ibahatul asaliya saboda babu wani nassi da izo akan abin kuma akwai bukatar wannan abin sai ce to ya halatta ko kuma barin baku wani misali yanzu sai mutum ya tafiya ya je kasar arna ahalin kitabi da ya yi zina da ya auri ahalin kitabi wanne ne ya fi ah? da ya yi zina da ya auri ahlul kitabi wanne ne yake to to daga murya a bayan liman in yace Allahu akbar ladan yace Allahu akbar a daga murya wannan zakara din da ake cewa kamar haka yanzu misali in kana cikin musulmi kawai sai a ce ka auri ahlul kitabi ga musulmi ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta sutura ka ba ta lafiya kuma ta tafi coci sai Allah uku ne ga musulma muwahida mai cewa Allah ɗaya ne in ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta sutura ka ba ta lafiya za ka yi bauta ga Allah kullum za ka yi salatin manzan Allah amma sai ka bata ka je ka auri wacce kun fahimci magana to iyakar ta kenan saboda haka sallar limamin guda ɗaya ne wannan an yi rankin ne ya ake iya bin sallah sauran mutane ta ya za su iya bin sallah idan babu wannan matakin sai wannan in babu wannan sai wannan shine in aka je ƙarshe saboda mutane sun yawa ba za a iya yin sallar da wannan yanayin ba to wata juzubin musulmi ya halatta a samu wanda zai ɗaga murya ajiyar da mutane to sannan ita wannan giyar da mutanen ba wani mutum ake ɗauka guda ɗaya kullum shi zai ringa yi kullum a in bukata ta kama sai a samu wanda zai yi Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai to da wannan mun kawo ƙarshen wannan babi insha Allah in Allah ya kai mu bayan sallah sai mu shiga kuma wani sabon babi na daban to kuma da wannan din ma zan ce karatun mu na wannan masallaci da muke yi insha Allah daga yau sai kuma bayan sallan Allah ya kai mu gobe da izinin Allah za mu haɗa masallacin imam malik domin shi ma mu ƙarasa abin da ya rage mana na babubukan da suka shafi eh, karatu eh, na fatiha a muwatta malik shi ma in ya so sai mu rufe insha Allah kuma sai bayan sallan Allah ya sa muna raye fatanmu da roƙonmu ga Allah subhanahu wata'ala duk sanda jinkirtar da rayuwarmu ya jinkirtar da ita a cikin alheri sanda duk ya tashi karɓar rayuwarmu to ya Allah ya karɓi rayuwarmu akan ayyukan alheri Allah muna roƙonka in ka kaddara mana ganin wannan wata na Ramadan Allah ka sa mu shiga cikinsu muna ababen gafartawa ababen yi wa rahma ababen baiwa aljanna ababen yantawa daga wuta Allah in ka bar rayuwarmu zuwa bayansa Allah ka tsare imaninmu ka tsare addininmu ka tsare rayuwarmu ka tsare mutuncinmu ka tsare dukiyoyinmu da iyalanmu Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci in kuma kwana ya kare to Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani Allah ka sadar da mu da bayanka na ƙwarai Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora halin da ƙasa take ciki na damuwa iri-iri wadda ba a iya lissafewa Allah muna roƙonka Allah ka kawo sauki Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji ka kawo mana taimako Allah ka yalwata rayuwarmu tsoro da ake ji na yanayi da za a iya samun kai na kuncin rayuwa a wannan azumi Allah muna roƙonka Allah ka saukar mana da girgijar rahama Allah ka saukar mana da girgijar rahama Allah ka ba mu ikon yin wannan ibada yanayi mafi kyawu fiye da wanda muka taɓa rayuwa a cikinsu Allah ka yalwata wa bayinka Allah ka yi mana buɗi Allah kar ka sa rayuwa ta zaman to fitina gare mu Allah ka tsare mana fitinar rayuwa ka tsare mana fitinar mutuwa Allah muna roƙonka Allah ka tsare mana fitinar duniya Allah ka tsare mana fitinan lahira Allah muna roƙonka Allah ka arzurta mu arziki mai yawa mai kyau mai amfani Allah ka ba mu arziki mai albarka arzikin da za mu taimaki bayanka mu taimaki addininka Allah muna roƙonka kar ka sa buƙatunmu a hannun bayinka Allah ka tattare buƙatunmu ka sanya a hannunka kuma Allah ka biya mana buƙatun namu Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mana azabar wuta ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da masoyanmu da matayenmu da ƴaƴayenmu da jikokinmu Allah da duk wani musulmi da ya riga mu gidan gaskiya ka ji kansa ka gafarta masa ka sa yana gidan rahma Allah muna roƙonka ka sa wannan addu'a da muke ta amfane shi mu ma in mun mutu Allah ka ba mu waɗanda za su yi mana addu'a a bayanmu Allah marasa lafiyarmu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye-tsaye Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya ka kuma horar da lafiyar tamu wajen yi maka ɗa'a Allah ka ganmu da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka ganmu Allah ka tsare mu ganinmu da lafiyar da ka ba mu a inda ba ka son ka ganmu Allah muna roƙonka ka zamanto gatanmu ka shiga cikin al'amuranmu kai jagora gare mu ka shirye mu ka shiri yaranmu ka shiri manyanmu ka shiri mazanmu ka shiri matanmu Allah ka shiri mu ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته